duk wanda ya miƙe yanzu ya ce an masa wahayi to tantirin makaryaci ne na cikin rigiman mu da 'yan ɗariƙa a wannan gaba, akan salatul fati cewa aka yi wahayinta aka yi kuma wallahi sai da wani bawan Allah ya ji hankali sannan hankalin wasu ya dawo inda kuga ai sun ce salatul fati ta fi salatul ibrahimiya ku an tashi ana ta rigima ku to mantawa ma mutane suka yi cewa fa suka yi salatul fatin nan fa daidai take da qur'ani su dubu shida to da Allah da cewa salatul fati daidai take da qur'ani su dubu shida da cewa ta fi salatul ibrahimiya ma asali wanne ne fa hatsari eh to mutane sai suka manta cewa asali ma abin da ke rubuta a littafin su fa jawahirul ma'ani ita salatin nan ba ma maganar salatul ibrahimiya ake ba dan dan dariqa ya ce salatul fati ta fi salatul ibrahimiya bai kamata ya zama abin rigima ba domin a gurin shi daidai take da ƙur'ani sau dubu shida eh wanda da ni da kai mun yadda cewa ƙur'ani ya fi Ibrahim ya ko to sai aka zo aka ce to ga wani abu daidai yake da ƙur'ani har sau dubu shida ga ai bai kamata asali a tsaya ma a yi ta rigima ba kuma wannan abu ne da yake rubuce to rigima ta farko cewa wahayinta aka yi da aka shi bakari wannan isnadi na shi daga shi zuwa ga mala'ika cikin hasken takarda zuwa ga Allah to wannan ita ce ƙarya mafi girma da aka yi wa Allah cewa wahayi aka yi wannan shine abu na farko sannan na biyu wannan falalar da suka kawo cewa daidai take da ƙur'ani su dubu shida kun san mutanen mun sun tashi magana sai su ce ta fi ƙur'ani su dubu shida ko to yana faɗa cewa daidai take saboda akwai har da suke kawowa an gane idan sun zo sai su ce wanda ya ce mana salatul fati ya ce mun ce ta fi ƙur'ani su dubu shida ya mana ƙarya to wanda ke sauraron su in bai gane ba sai ɗauka to ya mana ƙarya to maganan nan ma kwata-kwata ƙarya ne ashe babu ita mutanen nan masu faɗa ma maimakon in sun ta sai ce a'a ba cewa muka yi tafi ƙur'ani su dubu shida ba cewa muka yi daidai take da ƙur'ani sau nawa to kaga mai saurare zai gane cewa to ina ne ma ake rigimar to ba za su ce tafi daidai take da ƙur'ani su dubu shida ba to abinda suka faɗa ta adilu daidai take da ƙur'ani sau dubu shida wannan ita ce rigima ta farko da ake yi tsakanin musulmi da su abu na biyu al'ismatu kariya fitta hammuli wata biligi wa minal kaba'iri wajen ɗaukar saƙon Allah da isar da shi da kuma rashin faɗawa cikin manya-manyan laifuffuka annabawa na daga cikin kususiyarsu Allah ya tsare su ba sa yin wannan sana abu na uku shine daga cikin kususiya na annabawa tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum idanunsu ke bacci zuciyar ba ta yin mai to daga cikin sifar da shi ma shi ibrahim yaz ya samu akwai wannan zuciyarsa ba ta bacci idan ke yin wa ke yin bacci sana abu na hudu na inda mauti annabawa ana ba su zaɓi lokacin mutuwa su mutu ko su mutu wannan yana cikin kususiyarsu sana abu na biyar lam na biyun ƙaddun babu wani annabi da ake karɓa kafin ya bar duniya hatta rama ƙa'ada min aljanna sai an nuna masa ga inda zai zauna aljanna wannan yana daga cikin kususiyar annabawa ɗin. sannan abu na shida la na illa haisu ya mutu. ba a yi ma annabi kabari sai inda ya mutu idan kaga Allah ya ɗauki annabi a guri to a gurin Allah yake so a rufe shi bai so a matsa da shi a gurin da haka annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ɗauke shi a ɗakin na na Aisha a nan Allah yake so abin da shi shi yasa ya ɗauke shi a nan shi yasa take faɗa tana cewa yana daga cikin ni'imar da Allah ya a kaina anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuwfiya fi baiti wa fi yaumi annabi ya mutu a ɗakina a ranan kwanana sannan wa baina sahari wa nahari ya mutu tsakanin ƙirjina da kuma cinyoyina wannan shine daga cikin kususiyarsu sana abu na bakwai la ta'kulul ardu ajsadahum ƙasa ba ta cin jikin annabawa wannan yana daga ciki sannan abu na takwas hum ayahum fi hum ahya'un fi quburihim yusallu suna da rai har sallah in sun ga dama cikin kabari suna iya miƙewa su amma rayuwa ba irin ta duniya ba shi yasa Allah ya ce bal ahya'un amma walakin suna dare amma ba ku san wace irin rayuwa ba ce sannan abu na tara daga cikin kususiyar su la yurasuna ba a gadan annabawa wa ma taraku sadaka duk abin da suka mutu suka ban ma al'umma gado ne wannan yana daga cikin kususiyar da annabawa suke da shi to da haka shine sai yake cewa wa kama qala alaihi salatu wassalam kamar yadda manzon Allah ya faɗa lokaci yayi to bari mu ƙarasa nan yace idza aradallahu rahmatan bi ummatin idan Allah yana nufin rahama ga al'umma qabada nabiyha sai ya karba annabin ta qablaha gabanin ita faja'alahu laha faradin sai Allah ya sanya annabin ya zamanto shine marigayi gareta ta salafan sannan sai ya zamanto shine dai magabaci gareta. ta ke sa kona na fatima kafin annabi ya bar duniya da ya faɗa mata zai riga ta rasuwa sai ya ce fa ni'imar salafa ana laki ma dalla da ni in zaman miki ainihin wato magabaci to wannan duka dai yana daga ciki ana nuna cewa lokaci yayi za mu tsaya anan